ina fata mafi karanci dai da waɗannan karatun mu rinka jin san Allah a ranmu saboda in kana so Allah ka sakankance alama ne na ka zo kusa da zai amsa maka amma idan mutum yana bai jin son Allah da fatan rahamarsa ya samu aliyasu ɗebe rahama ɗebe ƙauna daga rahama to ba ma zai tunanin ya roƙi Allah ba sai shi ɗaya dilmi ya mutu ya tafi kenan an fahimta ko Allah ya sa mu dace